Yar we are on it. Eboka, eh, the husband of Ejinu, in action. Una ɗauka. So ka kumanta lokaci ya yi kun gani wanda ya ce muna cin banza wani kama muna ɗauka. Wai kai me kake ɗauka ne? Kun ko? Aljana Asaman saman dutse. Kun ga inda za mu hau nan. I hate kenan. ka kaga da za ta dan samu spot a nan sai a matso da kyamara ba dole ai sai an ɗauke ta full ba eh ka fahimci da akwai bukatan full amma tun da ya zama za a wahala yawwa ne a sauke a yi tight a yi tight kawai iya to wannan izum izum dina ka cire ka cire wannan iya nan kawai iya medium nan. eh yanda kuma amma in ta juya haka za a rinka dan eh, ganin fuskar eh eh so ka kora irin zuwa daga karshe ne ana iya bude shot in yadda za a ga hakkawa hunta ka fahimta tunda na fahimci kamar son kake a ga a ga su fadin ko eh za a cire shi ka fahimta na to kamar haka easy you know ya san muna ji da ke awa bebe awa bebe ko yanzu ka tafi ka gama aikin ka alfisa sai an jama iska in the building ba malo dan iska in the building the son of air yawa dan gyara koroma din Allah na tuka Eh, daya. Daya. ma dawo da eh, soja boy na'am sa turmin gajiya